Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis 8 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. To Mahmud kasar Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. kasar Rasha ta saki wa 'yar wasan kwallon kwando ta Amurka Brittany Griner a wata musayar fursunoni a cewar wani jami'in Amurka. Haka kuma za a ji cewa yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya tarbi bakuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a yau Alhamis. Za a ji irin tarbar da ya masa To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta sitar ta nuna damuwa kan yadda ake samun kalaman batanci a tsakanin 'yan siyasar Najeriya yayin da aka tunkari zaben 2023. Wannan a fili yake cewa maganganu da suke tunzura jama'a suke wato karfafa eh, mutane gwiwa wajen yin ayyukan tashin hankali musamman daga 'yan siyasa karuwa suke. To a ƙarshen makon nan da ke tafa ne za a koma fagen fafatawa a kwata finals a gasar cin kofin duniya bayan hutun kwana biyu da aka yi. To kowane hasashe masana ƙwallon ƙafa ke yi? Za su fito wannan wasannin ne da iya ƙarfinsu a farkon wasa kamar yadda muka ga ya faru a zagi na sha shida. Saboda haka wasanni gaskiya za a buga wasanni masu kyau a wannan zagaye. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito yau Alhamis cewa an rataye Hussein Shekari mai shekaru 23 a safiyar yau din nan bayan an zarge shi da tare wani titi tare da kai hari kan wani jami'in tsaro a Tehran. kotunan ƙasan iran sun zartar da hukuncin kisa aƙalla goma ga mutanen da aka kama dangane da zanga-zangar amma shakir shine mutum na farko da aka yanke hukuncin kisa hadi gami daraktan kamfen don kare haƙƙin bil'adama a iran ya faɗa wa sashen faransanci na murya amurka cewa duk hukuncin kisa da aka yanke a kotunan iran kisan siyasa ne rikicin na iran ya samo asali ne sakamakon mutuwar wata 'yar kabilar kurdawa kuma 'yar kasar iran mahasa amini mai shekaru 22 a watan satumba wadda 'yan sandan kasar suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi ba yadda ya kamata ba kasar rasha ta saki 'yar wasan kwallon kafa ta amurka brittany greener a wata musayar fursunoni a cewar wani jami'in amurka rahotanni sun ce amurka ta wato amurka ta saki shahararren ɗan ƙasar rashen nan victor bout a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar shugaba joe biden ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya yi magana da grina kuma cewa tana lafiya tana cikin jirgi akan hanyarta ta zuwa gida grina wadda ta lashe lambar zinare har sau biyu a gasar olympic an kama ta ranar goma sha bakwai ga watan fabrairu a filin jirgin sama na moscow ɗauke da man tabar wiwi wanda aka haramta a rasha an yanke mata hukuncin ne a ranar hudu ga watan agusta zuwa shekara tara a gidan yari bisa zargin mallaka da safarar kwayoyi to nan ba da jimawa ba sarfili zai kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya inda wani rahoto da cibiyar fasahar sadarwa da cigaban al'umma mai shalkwata a kano wato sitat ta fitar ya ce akwai bukatar kwamitin zaman lafiya na kasa da kasa karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya janar abdulsalam abubakar ya sake lale dangane da rijiyoyi da alƙawuran da shugabannin siyasa da 'yan takara suka rattaba wa hannu a gaban kwamitin duba da irin kalaman batanci da ke fitowa daga bakin 'yan siyasa a sassan ƙasar malam hamza ibrahim babban jami'i a cibiyar ta sitad kuma ya yi wa wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari karin haske kan wannan rahoto nasu Uh, wannan a fili yake cewa maganganu da suke tunzura jama'a suke wato karfafa eh, karfafa mutane gwiwa wajen uh, yin ayyukan tashin hankali musamman daga 'yan siyasa karuwa suke uh, idan ka lura yana da wahala a ce sati guda ko sati biyu ya fara ya kare ba tare da jin wani jigo a wata jam'iyyar siyasa ko a wajen yakin neman zaɓe ko a wajen tattaunawa da 'yan jam'iyya ko wani dai taro na siyasa ba a samu sun yi irin waɗannan maganganu waɗanda suke tunzura mutane a baya bayan nan misali in ka ɗauka a jihar misali benue jihar eh, jihar eh, kano yankin inyamurai na can kudu maso wato gabas da sauran wurare daban-daban bisa ga bayanan da muke da shi akwai wato maganganu na kawo tunziri da tashin hankali masu yawa waɗanda suke fitowa daga 'yan siyasa zan so watakila ka kare mana haske kan watakila sigar da kuke bi wajen fayyace waɗannan lafaza eh, da ma eh, yadda suke buju inda suke bujurwa misali ta kafar hoto ne ma'ana ko muryoyi ne wato muna da ka'idoji waɗanda su muke bi da kuma eh, jadawali daki-daki na tantance cewa ko lafazi ko kalami ko magana wato ta kai matakin a kira ta da jama'a ko tashin hankali ko kuma magana ta kamba matsana amma a takaice amsar ka ita ce uh, mukan tattara waɗannan maganganu ne ko bayanai ta sigogi akalla guda hudu zuwa uku ma'ana akwai waɗanda suke kawai a rubuce ake yin su akwai kuma waɗanda ake yin su cikin murya a naɗa a watsa ta kafafen sada zumunta na zamani ɗinnan akwai waɗanda kuma ake naɗa ta fiskar hoto mai murya mai motsi wato video sannan akwai kuma waɗanda ake naɗansu ake aika saƙon ta hanyar hoto wadda kawai zaka ga hoto ne watakila ake yi masa sarrafe-sarrafe a sarrafa shi tana a sarrafa shi can don ya bada wata ya aika wani sako. bisa binciken ku misali ana iya cewa wata shiyar ta fi wata shiya a najeriya misali in ka ɗau shiyoyi guda shida din nan a iya cewa wata shiya ta fi wata shiya watakila irin waɗannan lafuza da hotuna misali na abin. eh kwarai kuwa Uh, datanmu da muke wato wallafawa uh, wani lokaci daga uh, a wata-wata ko tsawon wata biyu musamman ma dai duk ƙarshen wata tana nuna irin hawa da sauka da kuma yawan irin waɗannan maganganu da suke fitowa daga yankuna waɗannan yankuna guda shida da kai magana har ma da jihohi to amma ba mu cika son wato wallafa cewa waje kaza kaza ya fi fitowa ba don kada mu ma mu kirkiri matsalar cewa wato yanki kaza ana maimakon a yi musu fenti ko a musu jam'i cewa su ne masu abu kaza amma lallai wannan haka ne eh, akwai yankunan da zaka ga watakila a wannan karin zaka ga abin ya tashi a yanki kaza wani lokaci kuma ya sauka a yanki kaza amma akwai kuma wani sashi na bangaren nan tamu ta najeriya wadda kusan a koda wani lokaci an dukufa ne akan yin wannan ah, maganganu din sun maye da shi ɗabi'a Malam Hamza Ibrahim babban jami'i a cibiyar sita za mu kawo muku karashin hirar a ah, shirye-shiryenmu na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma gasar filu da karashin labaran duniya. To Lalo Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya karɓi bakuncin shugaban kasar Sin ko na ce China Shi Jimfin a yau Alhamis a daidai lokacin da shugaban kasar China ke shelanta sabon zamani a hulɗa da ƙasashen Larabawa tare da gagarumin maraba da nuna sha'awa da Riyadh ke da shi a zarfafa alaƙa da Beijing duk wanda nuna damuwa daga Amurka. dogarawan tsaron masarautar saudiya da ke kan dawakan larabawa dauke da tutocin kasashen china da saudiya ne sakarakan motar shi a lokacin da ta shiga fadar sarki da ke birnin Riyad, inda yarima muhammad shugaban katafari ya kasa mai arzikin mai ya tarbe shi cikin fara'a hakan ya sha bamban da maraba da aka yi wa a watan yuli ga shugaban amurka joe biden wanda manufofin makamashin saudiya da kuma kisan gillar da aka yi wa jamal khashoggi a shekarar 2018 da alakarsa ta yi tsami an saki wani mai ikirarin jihadi da aka samu da laifin hada mabuman da aka yi amfani da su a harin bali a shekarar 2002 wanda ya kashe mutane 200,000 bayan ya shafa kusan rabin hukuncin daurin shekaru 20 na asali da aka yanke masa a gidan yari jiya laraba ne aka karshen wa'adin duk da kakkausar suka daga kasar australia wadda ta rasa 'yan kasar 88 a haran na indonesia Hisyan bin alizim wanda kuma aka fi sani da Umar Patek ya kasance jigo a kungiyar jama'a Islamiyya mai alaƙa da Alka'ida. An zargi kungiyar da kai harin bamai a wasu wuraren shakatawa guda biyu a gabar tekun Kuta a ranar goma sha biyu ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da biyu. Hukumomin Indonesia sun ce an yi nasarar gyarawa ko sauya Fatik tunani a gidan yari kuma zai taimaka wajen kawar da sauran tsagirin. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da muka leƙa fagen kwallon kafa a ƙarshen makon nan da ke tafa ne za a koma karawa a gasar cin kofin duniya a zagayen dab da na kusa da na ƙarshe bayan hutun kwana biyu da aka yi a gasar wacce ke gudana a ƙatar. abdulkarim a tsoho mai sharhi ne kan kwallon kafa na kuma fara da tambaye shi yadda yake ganin wannan zagaye zai kasance kamar yadda muke gani tun da aka fara zagaye na siri ɗaya kwali a gasar zaga abubuwa sun sauya a gasar a yanayin ƙungiyoyi da ake tsammanin za su iya samun nasara sun samu nasara a wasanni da suka gabata na zagaye na 'yan ƙungiyoyi goma sha shida a wanda hakan yake nuna irin abin da za a fuskanta a zagaye na dab da kusa da na karshe. ma'ana manyan kasashe musamman irin su brazil ga argentina faransa ga ingila ma duk da ake sa rai a kan cewa za su iya yin wani abu a ita gasar za su fito wannan wasannin ne da iya karfinsu a farkon wasa kamar yadda muka ga ya faru a zagi na sha shida uh, sun dangana zuwa ga mataki na gaba saboda haka wasanni gaskiya za a buga wasanni masu kyau a wannan zagi. to kana ga kamar wace karawa ce za ta fi daukan hankalin masu kallo a waɗannan wasanni da za a yi a ƙarshen mako? a babban wasan da nake ganin zai fi jan hankali kusan a wannan zagaye ba zai wuce wasan a ƙasar faransa da ita ingila ba saboda idan ka kalli faransa suna matsayin gasar na a matsayin masu rike da kambin gasar wanda wani abu ne da duniya take kalla shin za su iya karya tarihi na a su rike wannan gasa wanda mun ga a tarihin gasar cin kofin duniya sau biyu ne kadai a wata ƙasa ta taɓa maimaita ɗaukan gasar tun bayan Italy 1934 zuwa 1938 sai kuma Brazil da ta yi a 1958 zuwa 1962 daga wannan lokacin ba a ga wata ƙasa ta ci gasar cin kofin duniya ta maimaita ba kaga akwai ƙalubale da ake kalla a kan ita Faransa. sai kuma england da za ta buga da ita wacce ita kuma a tarihinta idan ka koma za ka ga babu gurbin da aka fi samun nasara ko fitar da ita a gasar cin kofin duniya sama da gurbin dab da kusur na karshe wato kwata final a tarihi ingila ta fita sau takwas a wannan gurbin. to kamar ya kake kallon makomar morocco wacce ita ce ƙasa kaɗai daga nahiyar afirka da ta rage a wannan gasa. babu shakka morocco. ƙasa ce da a gasar cin kofin duniya ta bana tabbas za ka yi ba wannan ƙasa musamman maganin taka wannan mataki wanda ka ga karo na farko a tarihinta kuma karo na hudu misali da aka samu wata kungiya daga nahiyar afirka ta zo matakin dab da kusa da na karshe wato kwata final kenan wannan babban tarihi ne ba ma ga maroko kaɗai ba ga nahiyar afirka gaba ɗaya wasan zagaye na goma sha shida nasarar da ta samu a kan kasar spaniya da yanayin wasan da ta buga mintuna ɗari da ashirin kusan wannan ya fara dada hankalin hankulan mutane akan cewa me marokon nan ba tabbas ba zuwa suka ganin gari ba zuwa suka yi kafa tarihi a ita wannan gasa abdulkarim a tsoho mai sharhi kan kwallon kafa a najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke a cikin shirin. A wannan satin za mu kawo muku bayanai ne kan cututtuka waɗanda ƙwayoyin cuta nau'in virus ke haddasawa da aka samu ɓullar wasu daga cikinsu a Najeriya da kuma nahiyar Afirka. Cutar monkeypox ko kyandar biri ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da aka samu bullarsa a Najeriya musamman a wannan shekarar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin ƙasar. Ƙwararre kan maganin cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu ya yi mana ƙarin bayani kan cutar kyandar biri. Cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da za ka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu kaga lokaci guda mutum ya zamto ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga karshe cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta cuta ta auku imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum idan aka ce monkey pox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkey pox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiyar eh, ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko cikin pox da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin eh, biri lokacin lalle alamar farko da takan nuna a jikin dan adam shine fitar wannan kwararraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto hala bai iya iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti a wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu binciken wani wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine mutane da suke mu'amala da dabbobi dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi to wannan mu'amala jama'a kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a gana abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawa da su daga daji zuwa gari abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga maharba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya to lallai wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwansa asibiti asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto ya an samu secondary infection abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda ma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi fada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwararraji Eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu saukin su to amma lalle kai sai abin da shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damunsa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun sauƙin sa abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muka magana a covid-19 da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace kasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake kin ga kenan eh, shi kadai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk kasa gaba ɗaya sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana ɗaukan matakai da su. Wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum don gane cewa yana dauke da ita? Lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox. Akwai abin da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox so duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da suka iya gudanar da ko daga sun bayyana da kwararraji a fuska da jiki eh, suna da alamomi kusan iri daya to har ma'aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan su ne kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka bashi. kulawar da ta dace shin zai iya warkewa to lallai idan ya samu magunguna ba a yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani lalle da alama in Allah ya daina iya samun sauki daga karshe kai bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai shin cuta ce da ke kama wasu gabobi na jiki lalle cutar tana kama gabobi gabobi kamar daga hannaye zuwa kafadu ko baya ko wasu abubuwa zuwa kafa haka abin da ya shafi gabobi na jiki gaba daya to wannan za ki ga mutum bai da kwarjini bai da karfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi to daga karshe ana iya samun har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimaka wa yanayinsa da ya zo da monkeypox to sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani sai ga daga bayan Allah ya ya samu sauki likitan ya kuma yi mana bayani kan cutar Marburg virus duk da cewa ba a samu bullar cutar a Najeriya ba amma an samu bullar cutar a wasu ƙasashen Afirka kamar Gini Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda takan yawan auku a kasashe da dama. Idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar takan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola. To amma inda suka bayyana suka bambanta ne akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin waɗannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da ah, cutar ebola kuma lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna abin da ya shafi bincike kawai na dakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an dan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakaninsu alamominsa sun hada da abin da ya shafi zazzabi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare akwai alamun da akan samu daga baya zama to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba ah, sai kuma mutuwan jiki duk abin da ya shafi irin abin da shafa na cutuka da ake kira hemorrhagic fevers din sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wa'annan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗayan wasu abubuwan da ya kamata ya fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ki ga mutum daga baya hala daukansa ba ba zai iya wata ba sai a ga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu mun magana cewa is one of the hemorrhagic uh, fever conditions irin wato kenan jini yana iya bulbula jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lalle in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin ga kenan yaduwar ta na daga cikin uh, misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali misali. Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma da yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da ma Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski. Suka ce zub da makaman ta'addanci da zumbar tuba daga miyagun ayyuka da wasu 'yan bindiga suka yi a Nijar. Wannan abu ne mai kyau. Muna fata ba tubar mu zuru ba ce. Daga ƙarshe muna kira ga sauran 'yan ta'adda cewa tun da wuri su masu zub da makamansu su rungumi zaman lafiya. Sako na gaba ya fito daga Malami Kurra garin Sarkin Noma a jihar Yobe tare da Yakubu Mai Aski. Suka ce hakika muna jinjina wa 'yan wasan ƙasar Morocco bisa wannan jajircewa da suka nuna a wannan gasa da ake gudanarwa a kasar Qatar. Fatanmu shine shugabannin ƙwallon kafan tarayyar Najeriya za su ɗauki darasi su daina ba mu kunya idan duniya. sakon baban gida aa dogo zirmi a jihar zamfara najeriya ya ce a yayin da babban zaben najeriya ke kara karatowa na kira ga 'yan uwana matasa da mu guji bangar siyasa kada mu bari manyan 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen cimma wani zarafi ko kuma ta da fitina a cikin al'umma halin da kasar mu take ciki ko akan tsadar rayuwa aka tsaya ya ishe mu ballantana babbar matsalar da ke ci mana tuwo a ƙwarya ina roƙon allah ya zaɓa mana shugabanni masu adalci da roƙon amana ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin Saƙonmu na gaba ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Ya ce ina kira da kai kukana zuwa ga ministan gine-gine al'ummar garin Kalalabuwa ba mu da hanyar kwalta da ya kamata a kai mana kwalta a garinmu na Kalalabuwa. Da fatan wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce ci gaba da sacewa gami da hallaka jama'a da 'yan ta'adda ke yi a jihar da shugaban ƙasa ya fitowa jihar Katsina. Hakan abin jimani ne da damuwa matuƙa kuma hakan tabkar gazawar gwamnati ne a fannin tsaro. Da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari. yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice Iran ta sanar da aiwatar da hukuncin kisa na farko ga wani mai zanga-zanga da aka samu da hannu a ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati. Kafofin ya labaran kasar sarwaito ya alhamis cewa an rataye Hussein Shakari mai shekaru 23 a safe yau din nan bayan an zarge shi da tare wani titi tare da kai hari kan wani jami'in tsaro a Tehran. Ƙasar Rasha ta saki 'yar wasan kwallon kwando ta Amurka Brittany Griner a wata musayar fursunoni a cewar wani jami'in Amurka. rahotannin sun ce Amurka ta saki shahararren ɗan ƙasar Rasha Victor Bout a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar China Xi Jinping a yau Alhamis. A daidai lokacin da shugaban na ƙasar China ke shelanta sabon zamani a hulɗa da kasashen larabawa tare da gagarumin maraba da nuna sha'awar Riyad, ke da shi na zurfafa alaka da beijing duk da nuna damuwa da amurka ke yi yau alhamis sojin myanmar sun ce an ceto fiye da 'yan da 150 daga wani jirgin ruwa da ya tsaya kusa da gabar tekun thailand kamfan dillancin labaran faransa ya ambato wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar tana cewa jirgin na dauke da maza 106 da da mata 48 kuma an hange shi a kusa da wani wurin haƙan mai da ke kulawa hukumar kula da mai da wato da iskar gas da ƙasar myanmar sanarwa ta ce an aika da kwale-kwalen aikin ceto guda biyu daga ma'aikatar da yammacin ranar laraba a kowace shekara 'yan kabilar rochinja mafi akasarin su musulmi na yin yunkurin yin gudun hijira ta ruwa don gujewa zalunci a myanmar da kuma walhalu da a wato a sansanonin 'yan gudun hijira na bangladesh To masu sauraro da kuma kama ka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya ta ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu na yau Joe Gale ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.